shekaru 600 da suka gabata. Lulu da Andalu An ɓoye wata dukiya ta sarki Mansa Musa kuma har yau din nan. Lulu da Andalu Ba a san inda wannan dukiya take ba. Lulu da Andalu Mutane da yawa sun rasa ransu wurin neman wannan dukiya. Mansa Musa ya mulki ƙasar Mali shekaru 660 da suka gabata an yi ittifaƙin ba a yi bil'adaman da ya kai shi dukiya ba tunda Allah ya halarci duniya za mu nemo wannan dukiya shekara 150 neman wannan dukiyar gadon gidanmu lulu da andalu su za mu tasa wani ne kuma lulu da andalu masoya ne na hakika kuma aljanu ne idan muka sama lulu da andalu mace da namiji suka shiga jikinsu sai su tashi a matsayinsu na aljanu a gidan makama akwai batta da wannan batta za mu yi amfani wurin ta da aljani andalu da aljana lulu so soban dan babban maki mahaifinki gashi nan ka nuna min halin irin tarbiyya ta gidan ku dama ai ba ku gaji mutunci ba ku juma komai ya tabbata komai ya tabbata bulu da andalu san bayyana <laughs> yarinya sai ka ce walƙiya a ce wai wai wai ba a ganta kuma a ce kuma daga wajen kwana babu wani bayani da na fito kuma sai yake ban labarin wai ɗana ban ya kama ya fice na kira yan uwa da kawayen jinta sun ce mana ba ta je ba wannan shine mahaifin jidda wacce aka tsince su tare da ɗanka sau ba majini billahi da jala ina baka isa ba wato saboda ni na fi karfin ka shi sai ka dawo kan dana kuma ko bisa la ilaha illa ah, ku kara gini ku rike gaskiya kun ji da gani ku saka addini cikin su na gani koyi da annabi masani karshen sani shine da sani al'amari ne mai girma ba za ki nasara domin akwai tarar rajada. da abubuwa na ban tsoro minal jannuwan linsi sarkin aljanu raƙul asawadi yana wajen jinnatu salas ya sarki a fara'u tana wajen kuma jagoranci wurin da wannan dukiyar hakika wannan duki mun sakin da aka boye wannan jikunan da muke ciki ba za su iya ba mu damar saurin da muke bukata domin neman wannan dukiya ba batu sango na gaya muku kada ku ƙara nuna cewa kun san wani ɗa mai kama da yanzu ba wannan ba sau ban bane didda didda kan me za ki rike ni wannan wani irin hauka ne dan ba ki son da ta domin muna san ajiya wallahi wallahi ba zan basu bugun aljani ne wannan ba jidda ta bace Ya shugaba me ya faru da masoyina? Ko wani haske ne a nan wanda idanu baya iya gani shine ya buge shi wani irin bayani ne wannan eh menene ba nake a cikin tafiyar mu kin ce junnu ba kin ce ki tare da junnu ba ki mana bayani mana junnu wani bayani zan ma bayan ni da kai muke tare a nan a gaban mu abin nan ya faru ni da kai wallahi lazi duk wanda ya saka mu a cikin wannan musibi wallahi ba za mu taba yafe masa ba zuga shi nan kuma ta fara yawo gurin bokaye yan uwanka su ban da jidda mashahuran aljanu hatsabi bai sai shiga jikinsu zan je in kamo lulu da anjalu in sa cikin wannan kwalaba Gaskiya ne mutu. Ya mutu?